gyara an yi gyara kuma na gane gyara, ni ma da kaina da na duba na ga kuskure na yi wani kuskure kwaya daya amma insha Allah zai zama karami ko da yake babu karami a kure lalle mun fara talak sun masani sharihu ku yawwa to inda gyaran yake baya kadan Akwai gyara abin nan bari mu maimaita shi mu maimaita wancan biya daya sai mu sai mu kara ko biyar sai mu sai mu faɗi gyaran bismillahir rahmanir rahim al-ithnani fil abdi kasalafi fil hurri saki biyu gabawa kaman saki uku ne gada wa huwa ba'inun nesanta ma'aurata yake saki biyu gabawa nesanta shi ke da matan shi sai ya saki biyan sadaki saki uku gada nesanta shi yake yi ga mata sai ya saki biyan sadaki shine ba'in wa tabinu ghayrul madkhul biha bi wahidatin fa tabinu tana zama nesa da mijinta wace ghayrul madkhul biha wannan wanda mijinta bai kwanta da ita ba bi wahidatin da saki daya idan mutum ya saki matan shi saki daya yanzu aka daura musu aure za ta tare ko kuma mata tare amma dai bai jima'i da ita ba sai ce ya sake ta sakin sunna saki daya amma bai kwanta da ita ba tubinu ta ne santa da shi eh, a wani lokacin bai daman ya ce to na dare a'a sai saki biyan sadaki a ati kaman wanda aka sa aka yi hulɗi ne tsakani kaman wanda ta kwanshi kanta ne mace ce ta ga wannan mijin yanzu ba kilas ɗinta ba ne ita ta riga ta yi firamare yanzu ko ta yi sakandare ita wannan ba ta san ko ta yi kuɗi tana sai da ko ta samu duniya ba ta san shi ta ba shi kul'i ta ba shi kuɗin shi mun yi bayani a wani littafi kul'i ba a karban shi lokacin da miji ya cutar da mace idan mace ta ga wuya ne shi ta ce ma miji ga sadakin shi in aka in aka kai ƙara kotu sai ya dawo da kuɗin kuma sai ya raba aura amma ya zama kawai ita dai bace ita dai kawai bai mata bane yanzu mun yi bayanin cewa kul'i a lokacin manzo Allah aka fara yin shi kuma matan da ta fara yin shi leke ya ja mata ta leka ta katanga katanga ake ce mishi danga sai ta ga maza na tafi da ta ga mijinta a cikin maza sai ta ga kaya ita bata dace ba bata sa'a ba ai da mijinta ya jera da maza sai ta ga kaya na kawai yana shigowa ta bashi abinci da ruwa ta ce wallahi auren nan fa ni gaskiya na gaji da shi lafiya ta ce ai na ganka gaskiya ta ga mu gaskiya kuma na ganka cikin maza ne sai na ga shi ni ba samu ni a shi kawai ba namiji na samu ba kawai ni ina so in ga namiji ne gartacce yace to sai mu je wajen manzo Allah zo wajen manzo Allah yayyayi da ita ta dawo kan hanya sai hakuri ta ce a'a sai manzo Allah ya ce ki ba shi sadakin shi kaga ba ta san auren ne kawai ba dan cutarwa ba isa malamai suka gina kulli akan mace na ba da kulli ne akan ba an cutar da ita ba amma in miji azzalimi ne mugu ne azurta da ita yake yi aka je aka sa a awo aka tabbatar da azurta da ita yake yi ba maganar kulbi sai dai a raba to shine ce kalmuktali a ce kamar mai kulbi ne kaga wato kamar mai kulbi ne shi ma talaqun ne ba'in idan mace ta ce ma mijinta ga dubu hamsin ko dubu ɗari ko ga miliyan ɗaya ka je ka ƙara aure ni yanzu gaskiya na yi kuɗi ba irin ka nake so ba ko kuma ma'aikaciyar gwamnati ne ko tana aiki a wani wuri to kullum tana ganin maza ta ɗauki mijinta ma wani ɗan ƙauye duration din mijinta ma baya burge ta tunda inda tana aiki a tare da maza ko wani ma saboda surutu ba ba tsari ake ce mai to kaga ba ta bani ba in ya sa ta a kona wani ashe da ta yi saboda surutu wani kuma ba ba dressing ko in ya hula ci ya sa ta a 99 ba za ka gane shi ba to mijinta ya zo shi bai da ma irin wannan hulan sau da aka tana ta ganin mazaje sai ta rina mijinta ta rina ganin sai mijinta sa ta yake ta giyi to ta saba ganin mazaje to daga baya ta gaba class ɗinta bane to kaga wannan in ta bashi wani abu to to bayin bayin ba zai yiwu a ce ya dawo da ita ba duk da yake za ta zauna a gidan shi ta yi idda za mu zo kan shi illa an ya zida sai in ya ƙara auyul sila aksara ko ya ya aiko da sakon ƙarin sakin filfauri a lokacin fail to ya lazimta idan lokacin da ta ce ta ga sako a aika mushi, na gaji da wannan auren ga dubu ɗari a aika mushi, kul'i na fanshi kaina sai ce a ah, to Allah ya saka da alheri dubu ɗari ta kawon ƙara aure e to saki ɗaya ya faru sai ya ce to ku je ku gaya mata na ƙara ɗaya shi ne ayi auya zida ba ya ƙara saki ɗaya ba ya zama saki na saki biyu to fa yanzu an karba an karba wannan karin da yayi yi saboda idan ya kara idan ma bai kara barka yana tasiri a hulɗin duk da ba'in ne ba za su dawo ba in ya kara an karba kuma ai zai iya tasiri ai zai yiwu ƙaddara ce ta fanshi kan nata ya ce na kara saki guda na kara guda ya zama biyu zai yiwu bayan ta gama idda ta je wurin su baba tsari da take so ya kuma tsara can abu ya lalace ba ya auren ba ta je wajen baba direshin ko baba kaza abu ya lalace ba ya auren ba ta gaji da zama sai kuma tunaninta ya dawo ta aure shi ko zai iya yiwuwa ba zai iya yiwuwa to kaga in ta dawo ya nuna kenan tsakanin su akwai saki nawa saki biyu idan ko da bai kara ba ma. saki saki ɗaya ne shine bambancin wa raja'iyun akwai sakin da ake ce ma sakin kome wa huwa iqa'u ma duna nihayatihi shine a saki aure amma kada a yanke igiyoyin har zuwa ƙarshe bi madkhulin biha ga wadda aka kwanta da ita bi gairi iwadin ya zama sakin ba na musanya bane wa hiya zawjatuhu ma damat fi ha? tana nan a matan shi matukar tana cikin idda kaga a nan wurin mamala ya dunkula karatu ne ya ce wa huwa zama metar wa huwa iqa'u ma duna nihayati sakin da ake cewa raja'i shine ai sakin da bai kai iyakan karki ba kaga wanda ya kai iyakan karki ba menene ba ba raja'i bane sannan sai kam shar'i na biyu ce bi madkhulin biha shi ma bi gairi ne hayatihi din da wanda ya kwanta da ita shine ake cin shar'i kenan idan ba idan bi gairi madkhulin biha ne in bai shiga da ake da ita ba ba raja'i ne ba ko da ba ni hayatihi bane bi gairi iwadin kuma sannan ya zama rabuwan auren ba wani abu ta bada ba kaga kuma ba kul'i bane ku rinka gane na malinki murda karatu cikin shi wahiyar ta hutu in dai ba waɗannan abubuwan guda uku ya kwanta da ita ba wa bai kwanta da ita ba ne sannan kuma ba abinan ba iwas aka yi ba sannan sakin bai kai karki ba in duka waɗannan uku ba su su sunan wannan sakin iyo, sakin komi za a iya dawowa falahu irtija'uha ya samu dama ya dawo da ita wai suhu bilkauli ya samu daman ya dawo da ita ya inganta dawowan bilkauli da zance karaja a ciki kamar yace na dawo da ke wa bilfaili ya dawowon ya inganta da aiki da kafdihi bil istimta'i kamar jima'i da ita matan wa tabinu bin qida'iha in ha waɗannan kwanukan suka kare idan ya kare to ta zan nesa da shi sannan zai iya aurenta amma sai ya bar tsaban sadaki wai ku baulu qawlu ha za a karbi zancen tafi ma su sidiqu hafihi ga abin da zai yi a gaggata ta ya zo yace mata to dama na yi tafiya ne na je sai da hatsi ne ko na je sai da kaza ne ko na je gona ne sharan gona yanzu wancan na dawo da ke sai ce to ana gama idda za a iya karban maganan ta in zai yi a gaggata ta sai zama misali daga ran da ya sake ta zuwa ranan ya kai misalin kwana 45 falau ta zawajat inda za ta yi aure fa kama bayyin fa kama sai ya kawo hujja a gaban alkali ya kawo shaidu bi raj'atiha yace ya dawo da ita qablan qidaiha kafin ta gaba idda ha tadbid dukhul to in an riga an daura auren nan angon ya kwanta da ita to ko ya kawo shaidu za ce to shaidu mun gode ku tafi gida amma ba za a baka mata ba saboda sabon ango ya kwanta da ita labil asir banda inda aka daura aure ne kawai bai kwanta da ita ba to in ya kawo hujjojin ya yi kome sai zama an riga kuma an daura aure amma an gwamma ba a kai mai amare ma koko an kai mashi bai kwanta da ita ba to sai a dare ita wurin dakin tsohon miji wurin tsohon miji thumma sunniyu minhu sakin da ake cewa na sunna talqatun fi tuhurin shine mutun ya saki mace saki guda a cikin tsarki lam ya mustafihi wanda bai shafe ta ba wala taliyar haidin tsallaka fihi kuma bai zama ya bibi haila bane ya saki a cikin haila sun malaya tuni wa haka laƙan sannan kada ya ƙara wani sakin kuma akan wannan sakin hatta san ka zai idda to har ta gama idda to ne shi ake ce sakin sunna sakin da ya samu suffa guda uku a cikin tsarki tsarkin da ba a shafe ta ba ba a cikin haila ba sannan kada ya ƙara sakin akan sakin ya bar shi a haka to wannan sakin sai ake mishi sakin sunna ne wal 'iyu akwai sakin bid'a irsalu salasi daf'atan mutum ya saki matar shi saki uku lokaci guda to wannan sai a ce din bidaya ne da yake wa talaqu fi al masisi hakanan tsarki um, saki fi al masisi a cikin kwanukan tsarkin da mutum ya kwanta da matan sai a ce din bidaya ne mutum ya kwanta da matan shi da safi da rana sai ta ko ya kwanta da ita rana da dare sai ta ko ya kwanta da dare da safi sai ta ya ce din bidaya ne wannan awfil haidi ko kuma tana cikin haila sai sake ta ya ce dan biriya ne wannan fa yajbaru ala irja'iha a tilasta mishi ya koma da ita wa imsakiha ya rike ta Hata ta Sani min ce, sai ta yi tsarki daga haila ta biyu to wala ijbara bai tuhuri bainahuma ka tuhuri masisi babu tilasci fi na huma mutuka an samu tsarki a tsakankaninsu ka tuhuril masisi kaman ma tsarkin nan ne na shafa wa arin anhuma akwai sakin da ba na sunna ba na bida'a ba ka sagire ta kamar lokacin mutum ya saki yarinya karama bata fara haila ba wale ya isa da wanda hailanta ya kare wa zahiratul hamli ko mai ciki wa gairul madkhulin biha ko wanda aka daura aure bai kwanta da ita to wannan duk lokacin ne su to dannan ko da safa ko da rana ko da dare ko da yaya ne su wannan arin ne khalin shi ba na bid'a bane shi ba na sunna ba inda aka yi min gyara kuma na karanta na ga gyaran shine wala ijbara fi turu bainahuma ka tuhuril masjid dama ko ranan kaina na ce yayi zabi ko malam ya sarka karatu biyu ne sai na na rat kafin din sai na koma da shi zuwa gabaya ashe ba baya ake koma da shi ba nan yake gyara ne Allah ya saka da alheri bayanin shi zai yi hukunan ga ma ƙara samun wani gyaran gyare-gyare dama babu da'awan sani wala ya jibara fi tuhur zan maimaita shi ba a tilasti a tsarki huma a tsakaninsu ka da masisi kamar ma tsarkin da aka yi shafa ne sannan aka saki mace a ciki to shi ma babu ijibari sai na ɗauka wannan kafin ɗin yana komawa ne a hukuncin su so biyu bari mu sake rubuta a wani ayyar minti bakwai ko lokacin da muka yi muka diba wannan muka diba shekara lokacin da muka diba wannan ijibari kun san manzana sanar da kan shi ya ce ma umar sai na umar ka ce matan kai koma da matan nan ko ko ba yi ce koma da ita ba ai jibari ne ai duka kowanne yana da nasin da za ya kare ra'ayin wani kuma ba ya da nasin ya mu duba digiyar mu fara sun wani a cire shi sakin a guda uku saki uku lokaci guda daya lokaci guda duk wanda yana sakin dan bid'a yake mutum ya sadu da mace masu masisi a cikin tsarki ya tare da ita suke ta wannan dan bidiya ne mutum ya mace a cikin haila dan bidiya ne to cikin ukun nan da ya zo da guda biyu sai na ɗaukar ta waɗannan guda biyu ake yi jibari. to ashe ya ƙara ƙarfafawa ne a matakin da ba a ibaru ɗaya ne ake yi bayi idan mace tana haila a nan sai mutum ya sake ta, za a mishi ijibari ya dawo daga tafaice sarki ga sarki nan to sai ta sake wani haila sai ta sake yin tsarki shi ne ta zahura minas saniyar a can sama ya rubuta ko wayan sake ha ta ta zahura minas saniya. a nan ya sake ta za a mai ijibari ce dole ya dade idan ya dadinta sai ce tsarki to wannan tsarki wannan sakin da yake anan ya shafi wannan duka wannan guda biyun ya zama sun yi kwanjam kenan sai ta sake lafiyayyen haila sake lafiyayyen haila sai ce tsarki ta dabura minas sani to idan ta dabura minas sani in ce tsarki anan ya sake ta to shine wala ijbara fi kubur bainahuma idan ya sake ta a nan to kada a yi mishi ibada ka ɗuhurin masiji. nan ne ne kure kamar tsarki ne wanda aka yi shafa a cikin shi musa da aka ba ka shi ma hukuncin shi hukuncin wannan ba a ibada sai na ɗauka hukuncin shi hukuncin wannan ne za a mai ibada an gane abin da na faɗa wannan shi ne kuren da na yi wancan karan na ce idan mace gata nan tana cikin tsarki sai mijinta ya take ta to sai na ce shi ma ibadi za mai ya koma da ita sai ta yi haila sai ce tsarki to wannan hailan tun da ya sare ta nan irin wannan hukunci ne ya mutu to nashi zai zama mai tsayi kenan nan shi ne tsarki dama a cikin shi aka samu rigimar in ce wannan tsarkin to in ta yi haila to wannan shi ne taniyar laha to shi wannan ba maganan sai na ce to ba magana a mishi tilasti tun da ya kake ka taniyar to sai na ga sai wani yamin gyara ya ce a in shi uhurul masiki in dai mace mutum ya sadu da ita ke ta kudin bidiyar to ba a ijibari malin yake nufi ya ce shi sai cika ukurin masisi kamar ukurin masisi ne ba a ijibari an gani wallahu alam sai mu tashi sun basari ko mu bakkara to haka na zan maimaici subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ala zatu alam bismillah